yayin da guguwar sayo sheka ke neman zaman kayan ado a fagen siyasar Najeriya yanzu haka fa wata sabuwa ta kunno kai a jam'iyyar APC reshen jihar Adamawa inda wasu 'ya'yan tsohuwar jam'iyyar ACN da ke cikin hadaka da ta haifi APC ke mai da martanin sauya shekan da tsohon dan takarar gwamna na ACN a jihar Injina Marcus tina Gundire ya zuwa PDP da cewa ba da yawun su aka yi ba a wajen wani taron manema labarai mataimakin ɗan takarar gwamnan Alhaji Abdulrazak Namdas ya ce Gundire ba da yawun su ya tafi PDP ba don haka ne ma suke kara tabbatun da Gundirin ke yi ne cewa da yawun NACN ya sauya kan. Ni na fara AC ne daga ACD aka yi AC muka yi ACN, har muka shiga APC kuma nan alhamdulillahi, ina ga kamar ni na yayi ne kuma ma kaina nake magana zan ci gaba in APC sun sake maja ina ma in take zuwa wancan maja aka yi ta ma a jawabinta ambasada fati bello da ke zama sakataren jam'iyyar apc a jihar ta fa musanta batun cewa shugabannin jam'iyyar na ficewa to wasu suna ballewa ai ba APC kada ya ce ballewa ba ballewan PDP bai fi yawa ba gwamnoni guda biyar akwai gwamnan mu da ya fi gani akwai gwamnan APC da ya koma PDP ai babu so amma gwamnoni biyar ba suka balle a PDP ta kana magana ballewa ai ba mu da problem yayin da ke canja shekar da injina markus gundiri ya fa bayyana dalilansa na komawa pdp amma ga idan yanzu muka ce ba za mu shiga cikin APC ba abin da nake so na gaya jama'a shine in je ka cikin yada wanda zai rike wannan amana za ka yi aiki amma in ba ku rikon amana ya za ka tsaya ka ce za ka yi za ka yi aiki da irin waɗannan masu yin amana ba za su iya yi ba domin a ƙarshe ba ka san ma me ne za ka samu ko kuma me za ka ribato a cikin wannan tafiyar. to sai dai kuma yayin da jam'iyyar pdp ke muna na wannan sabon kamun da suka yi su kuwa shugabannin jam'iyyar apc na gasa irin su bos gidan mustapha na faganin da sauran rina aka ba nazari mutanen da an tabbatar za su rike alkawari sun kun wahala wannan aiki shekara da shekaru koyaushe ana juyi ana juyi muna so wannan tafiya din nan ya zama tafiyan da za mu samu biyan bukatar da da roƙon Allah wanda ba a bai da rashin ba ku ce su dawo za mu sake sanarwa batun registration su samu su shiga wannan jami'a wannan jirgin a ɗabi duhu da nan zai tashi ya zo su shiga ba ba abin damina ya zo ko don ruwan Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.